ce maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da azumi 28 ga watan الله hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1400 da 38 wadda ya daidai da 23 ga watan 6 meladiya shekara ta 2017 kamar yadda bayani ya gabata cewa insha Allahu idan muka yi karatu yau da daddare shine zangon da za mu ajiye karatunmu na wannan shekara na ramadana sai kuma idan Allah nuna mana baɗi muna cikin Eh, masu rai Allah ya nuna mana eh, jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi alhikima fi da'awa alhikima fi da'awa eh, mun yi bayani wadda mun so mu dan ƙara bayani sai lokaci ya ƙure ba mu samu muka kammala ba to insha Allah yana ga yanzu za mu ɗan ƙara ba mun ƙara kuma eh, za mu ƙara da manhaj na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ya kamata mai da'awa ya san manhaji na manzon Allah manhaji ne tsari hanya wato tsarin da manzo Allah yake da'awarsa da kuma hanyar da yake bi wajen da'awarsa musamman ma sababbin masu da'awa sababbin masu da'awa mukan ba sababbi bane ah, ba sababbi bane ne ba sababbin masu da'awa bane. Ah, ba sababbi ta gaga wadda zai fara da'awa yanzu shine sabo ko kuma bai dade da fara wata akwai bukatan inda ya fara ya san daga wace gaba sai kamata ya tashi in fa yana so ya ci nasara a da'awar tasa yawa ah, a maganan alhikimatu fi jiya mun dan tattabo wasu sashinta wadda ya kawo dan kara kaɗan zami eh, karatun yamma wadda muka rufe mun yi maganan cewa eh, allah maɗaukin sarki ya umarci nabi harun ko mu ce annabi musa da harun cewa su je wajen fir'auna اذهب إلى فرعون أعوذ بالله إنه طغى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو Allah ya tura Nabi Musa alaihi salatu wassalam da ɗan uwansa Annabi Harun yace izhaba ila fir'auna innahu taga ku tafi zuwa wajen fir'auna ku yi masa wa'azi ku yi masa da'awa zuwa ga musulunci lalle fa ya ƙetare iyaka innahu taga ya ƙetare iyaka wajen bautan wani wadda ba Allah ba da azabtar da bayan Allah da ma kashe waɗansu da sanya banu Isra'il a gidajen kurkuku to lokacin da za su tafi sai Allah ya umarce su ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya masa magana ta sassauci magana mai taushi kada ku kausa sa masa la'allahu ya ta zakkaru a ya kasha ta yi magana mai laushin nan ko mai taushin nan ta sa ya ba da kai to kuma muka ce bayani ya gabata cewa idan shugaba mu ta mutakabbiri ne mai nuna jin kai to ba a masa sassauci sai sa Allah yake cewa kalimatu haƙƙin inda imamin ja'irin jihad ko sadaka jihad can mutum ya faɗi magana ta gaskiya a wajen mutakabbirin shugaba ko ja'irin shugaba shi ma jihadi ne to cewan ya za mu yi mu haɗa wannan maganan da Allah ce a gaya masa magana mai taushi mai laushi da kuma cin ana kausasa magana wa shugaba shi shine cin wannan an umarci annabi Musa da Harun su masa magana mai laushi ne a farkon haduwa a farkon haduwa a farkon da'awa wannan haƙi ne na kowane mutum ko shugaba ko ba shugaba ba in za a kira shi zuwa ga musulunci lalle ne a tausasa masa murya ba tare da an kausasa masa ba to amma idan an yi kiransa zuwa ga musulunci an tausasa masa murya an nuna masa hujjoji da dalilai duk ya ƙiye doge kan takabburancinsa to wannan ya kausasa masa kamar yadda annabi musa alaihissalatu wasalam duk wasu hujjoji da ayoyi da mu'ujizozi duk ya nuna wa fir'auna don yarda cewa shi annabin allah ne manzon allah ne allah ne aiko shi ya miƙa wuya amma fir'auna ya ƙi har ma ya ƙoƙarin kashe annabi musa alaihissalam inda yake cewa zaruni aktul musa faliyado أقتل موسى وليدع ربه كاجي kaga wani ai kai girman kai zaruni aqtul musa ce ku banni yana gaya kabinet dinsa ku bannin kashe annabi musa wal yad'u rabba ya kira Allah nasa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al auna ce abin da yasa nake so in kashe shi inni akhafu an yubaddila dinakum ina jin tsoron kada canja muku addinin ku na iyaye da kakanu na gargajiya ai kawo sabon addini aw an yasara fil ardi fasad ko ya aifar da wata barna a ban ƙasa. 'ya'ya su daina biyayya ma iyayensu ko talakawa su daina biyayya ma shugabanninsu ya sa a yi mana tawaye sai yasa na ce kawai a kashe shi to shi ne da ya faɗi haka a ba wannan ba lokacin da fir'auna ya yi wannan barazana to akwai wani mai imani a cikin majalisan fir'auna amma yaktumu imanahu wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu a na rajula أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أوا فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم نعم يتشي Allah ce wani mutum daga cikin mutanen fir'auna amma mu'minun ne amma ya kutumu imanin yana ɓoye imanin saboda jin tsoron sharrin fir'auna ya ce a taktuluna rajulan an ya ƙula rabbiyallah kawai don mutum ya ce Allah shi ne ubangijinsa shi ne abin motar kawai sai a kashe shi wa ƙar ja'akum bayyinati bayan ya zo muku da mu'jiza ya zo muku da dalili cewa Allah ne ya aiko shi ku kashe shi eh yace in yaku kaziban fa alai kazibu wan ku sadikan yusibkul ba'da alladhi ya'idukum yace ku kyale shi mana in ƙarya yake Allah ba zai bar shi ba ai tunda ai mai wa'azi da annabin Allah da manzo duk abin da ya faɗa yakan ce yakan dangana shi zuwa ga waye zuwa ga Allah ne wan ku sadikan kuma abin da yake faɗa gaskiya ne yusibkum ba'da alladhi ya'idukum abin da yake muku alƙawari zai same ku zai fa same ku to wannan mutum ya a'a kisan ba tana da tsayi ba in kace da ka zarce za ta ce mana lokaci na wannan bawan imani yawa dan an yi ta fama da shi yar ja hankalin fir'auna ya ja hankalin kabina ɗinsa lalle dan su karɓi gaskiya amma suka ƙi suka doge to shine annabi Musa fa shiga kausa sama fir'auna magana ba maganan kuma sassauci sassauci ya ƙare Allah ya ce walaƙad ataina Musa walaƙad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يوا Allah ya ce walaƙar ataina Musa tis'a ayatin bayyinat Allah ce hakika mun bai mu annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu sune mu'jizozi akwai sandarsa akwai hannunsa akwai dafada kwaɗi akwai kummala kwarkwata akwai addam jini akwai aljarad fari ga sunan dai guda tara dai Allah ya ce fas'al albani isra'ila tambayi wani isra'ila sun san su a ja'ahum lokacin da annabi Musa ya zo musu fir'auna kenan faƙala lahu fir'aunu sai fir'auna ya ce wa annabi Musa inni azunnuka ya Musa hura ce ni zaton da nake kai kawai wanda aka susuce ne an masa sihiri bai san me yake yi ba annabin Allah manzon Allah ka ce an masa sihiri bai san me yake yi ba qala sai Musa yace ce laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair kai fir'auna ka sani cewa abun nan abun nan da nazo da shi ba wanda ya saukar da shi ba wanda ya kawo shi face Allah mahaliccin sammai da ƙasai kuma basa'ir abu ne a fili ƙala inni la'azunnuka ya fir'aunu bora sai Musa ya kawo sawace a nima yana da zan kai dai halakakke ne kawai je Musa ya ce fir'auna abin da nake maka da can ba a ce yana zaton Musa wadda aka sace ne sai Musa ya ce nima ma yana zan kai kuma halakakke ne eh, kai halakakke ne to ka ganin maganan tausasawa babu shi domin da yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum qala musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab yawa lokacin da yake cewa zaruni aktul musa kenan yace a washe kashi annabi musa sai annabi musa yace masa to inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi hisab ina neman Allah ya tsare ni Allah nan shine ubangiji na shine ubangijinku daga dukkan wani mai girman kai wanda bai dada da ranar hisabi wa ranar tashin kiyama can inda yake cewa ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون موسى يتشي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرم الله يتشي موسى يتشي الله zai tabbatar دقسكيا كودا مجرمي فرعون mujirmai fir'auna سنكي kaga nan ba wani maganin tausasawa an wuce wannan matsayin an gane wannan yawwa da rana mun kawo shi ma annabi ibrahim wadda yana cikin annabawa masu haƙuri masu tausasawa amma mutanensa da suka ƙi karɓan gaskiya suka zama mutakaddirai suka dage akan bautan gumaka to bai musu da sassauci ba na farko tukuna ma sai amfani da hannunsa ya sassare gumakan wanda abin da kai yanzu kai ba za ka iya wannan ba faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya musu gutsu gutsu da su sassare sai bar katon gunkin قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه <laughs> لمن الظالمين kaji azzalimai suna ce wani azzalimi azzalimai na ƙarshe a iyakan zalunci shirka inna shirka inna shirka lahulmun azim ba zaluncin da ya kai shirka ba zaluncin da ya kai ka haɗa Allah da wani ta mayo ga mushrikai suna kiran wani azzalimi qalu man fa'ala hadha bi alihatina suka ce waye mana wannan aikin <laughs> sun zo sun dawo sun dawo sun same su an yi kace kace da su ka innahu la min zalimin <laughs> wanda ya mana wannan aiki zalimi ne قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال Lahu Ibrahim, sai wadansu mutane suka ce a ah, lokacin ana neman wadda wannan aiki ne sai wadansu mutane suka ce a ah, mu fa mun taɓa jin wani yaro matashi a garin nan yana fa aibanta su yaskuruhum <laughs> yana aibanta su yana ce ba abin bauta ba ne eh? ana ce sunansa Ibrahim suka ambaci sunansa ma baro wannan matashin nan mai aibanta sa Ibrahim muna zaton shine haka hmm. qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadu sai aka ja kama annabi Ibrahim ta yi da ai hukuma ce aka ja kamo shi da ya zo. Kalu sai suka ce, Kalu a an tafa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim. Kaga sun samu sunansa, kowa ya faɗi sunansa, waɗancan mutanen. na fatan ya zukuruhum yi kalu lahu Ibrahim, Na aka suka zo da shi ne suka ambaci sunansa. Kalu a an tafa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim, kai Ibrahim, kai ne kai mana wannan aikin? allolinmu kaji wa alihatina ka sassaka abu da hannunka kuma ka ce masa shi ne allanka ka san arne mahaukaci ne kwarai kuwa ka sassaka abu da hannunka kuma ka ce shi ne allanka haka laraba suka dinga yi haka laraba su ma har alkake mutum zai alkake ce masa allah kuma ya ji yunwa cinye allan nasa mahaukatan ga Allah sauwaka kafurci ga Allah sauwaka Allah sauwaka Allah sauwaka Allah sauwaka قال بل فعله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنا برأيك babban su ne gashi nan ku tambaye shi in yana magana a yana cikin wannan annabi ran ce ran tashin kiyama aka tambaye da je neman ceto wurinsa zai ce a shi da yayi ƙarya uku daga cikin akwai wannan ƙarya shi ya sa ragonki yace ba shi bane to yace shi yana jin tsoron sa da Allah kan wannan ba da je kai mutane ya cece su ba shi ya sa su kuma yace ba shi ba to kai ƙarya nawa kai gara wannan wannan mai ƙarya akan addini ne akan kare haƙƙin Allah amma kuma kai karya da kai akan kare haƙƙinka na duniya ko neman duniyanka ko cutarka ƙarya nawa kai shi ba wannan yayi ƙarya ne don ya kare addinin Allah ko ba kai haka yi ba haka kan wannan yana cikin karya ukun da ya yace yayi ba zai iya ɗiban mutane ya je wurin Allah ya nemi ceto ba eh ce bal fa'alahu kabirum haza ce ga wanda yana babban su wanda ya rataya masa gatarin shi bai sare ba in kanu yan tukun suna magana ku tambaye su menene suka ce faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun yawa sai suka koma suna zargin sashin su sai suka ce a ah, kai mu ne azzalumai mu ne azzalumai dan muke dan me rami bautan abin da baya baya magana in haka ne ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون bayan sun zargi kan sun ce su ne azzalumai da suke bautan wanda bai magana sai shedan kuma ya sake zuga su sai suka koma kare gumakansu thumma nukisu ala sai suka koma akan girmama gumakansu akan kare su kan sun yadda su ne allolin su. sai suka ce laqad alimta ma haula'i yanzu ai kai Ibrahim kasan ba su magana kuma ka tambaye mu ana yi rashin kunya ne ka canja kasan ba su a magana kuma ka tambaye mu waye wayin kanu yan tekun <laughs> oh, ba su a magana kun yadda da bakin ku kun yi confession أفتعبدون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم نعم dama ce zai canja layi ci gaba uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun yawa annabi ibrahim dama ya samu abin da yake so yana son dama su yi kirari da bakinsu su yadda cewa ba su magana kuma ga sun yi kirari cewa laƙad alimta ma ha'ula'i yanzu ai kai ibrahim kasan waɗannan ba su magana sai ce to afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yanzu tunda kun yadda ba su magana kuma ku zo kuke bautan su wanda in kun bauta musu ba su da aljanna in ba ku bauta musu ba ba su da wuta ba za su amfani ku da komai ba kai ufin lakun tir da ku mata ma duna min dula tir da amma abin da kuke bauta ko ba bayan Allah afala ta kirin ba ku da hankali ne to kaga ufin lakun afala ta kirin akwai sa ko ba kausa me yasa sa musu aqida aqida saboda kuma sun nuna dogewansu da jajircewansu akan bautan wanda wadda ba Allah ba to akan irin wajen aqida irin wannan ana iya kausa wa kowa ya sa manzo Allah ya ce kul afa ghairallahi تأمروني قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها jahilun من Allah su yake قيام ma wani shugabannin makka dan su ne suka neme shi cewa ya zo su yi bautan gumaka da shi har ma suka nemi a yi compromise mai compromise mu bauta mu allanka shekara guda kai ba ka bauta mu allolinmu shekara guda in an yi ka ganyen an samu compromise ba sauran suka kenan tunda in ya bauta musu ai kaga gaba zai zo sake sukan su ba Shi ne manzo Allah ya ce a ah, kul afa ghairallahi yanzu wani wadda ba Allah ba amuro ne kuke umurtansa a abud in bauta masa ayyuhal jahilun ga ya ga shugabannin makka me yace musu kenan jahilai akwai kausa a ciki ko babu saboda bangaren aqida ba sassauci a takaice kada lokaci ya kure wannan suna kaɗan daga cikin wuraren da ba hikima bane ne ka yi sassauci a irin wannan guri da yamma mun kawo can wanda ake sassauci akwai iyaye da uwa da uba in za a yi musu da'awa a matsayinsu na kafirai kai musulmi ka sassauta musu an fahimci wannan ta yanzu kai tsaye da mu je manhajin manzon Allah saboda time don muna so yau da mu kai kan abin da ake ce masa sumuni mu tsaya ko samu wurin tsayawa ah, Manzala yana da manhaj manhaj shine da mu iya kiransa kaman method ko syllabus kenan a ah, ba za a ce syllabus ba daidai methodologies yawa methodology yawa turanci kenan ko <laughs> na'am manhajin manzon Allah wato tsarinsa na da'awa wannan muna so mu yi magana ne saboda wanda yake so shi ma zai yi da'awa in ya je garinsu ko ya je ƙauyensu ko ya je ko ina ne ma awwalu shay da zai fara da shi shine al-ilmu shi kansa ya samu ilimin sa'annan kuma yayi kira ga waɗanda suke tare da shi su nemi ilimi domin ba wani abin da mutum zai yi na addini sai da ilimi haka shi kansa malala aka ce aka ce masa fa'alam annahu ka karanta mana ko ka manta ni a'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin yawa aka ce masa fa'alam annahu la ilaha illa Allah aka ce na farko ka nemi sani cewa wato kenan aka fara masa da shi ilimi dubi a surar da ta fara sauka a Qur'ani da me sai kira kai ilimi ikira ikira bismillahirrahmanirrahim na'am na'am ikira ikira bismi rabbikal ladhi khalaqa sura ta من farkon ياي ياي أتقيتش ta فرقون ta القرآن فرقون آية القرآن تسوكا تايكرا كما قال الله ينمي karatu wato ya nemi ilimi to duk wata ƙungiya da take da'awa ko duk wani mutumin da yake da'awa baya neman ilimi baya karfafa ma ɗalibansa su nemi ilimi baya karfafa ma memba su nemi ilimi ya kauce ba manhajin manzon Allah ya kuma kauce ba manhajin Qur'ani kuma kurakuran wannan da'awan sai ya fi sawabanta ko dacewanta yawa sai kurakuransu sun fi yawa kuma ƙarshe sai ya aukar da magoya bayansa cikin fitina sai ya aukar da al'umma cikin fitina ku ga naune jiyau ne muna tare da matasa a nan da yawa a wannan majalisi ɗin inda ra koma kasaɗinmu na bidiyo da shekara ashirin ya wuce na sayir buhari za ku gansu a gaba nan wadda da yawansu yanzu an kashe su muna tare da su yaran nan muna karantar da su sigarar ilimi suka ce a'a su yanzu ilimi ya ƙare su yanzu ilimi ya kare abin da ya rage kawai sai faɗa ba maganan karantar ai ga malam ya ushi ne shaida ne ba da su ba suka zo nan ba lokacin ranar malam ne ke karatu suka ce a daina karatu maganan wazi ya ƙare kawai yanzu jihadi ne a lokacin kuma wasu matasan ɗalibai na ne a cikinsu nan suka dinga wa'azi a cikin garin nan a education ne a tashan babe ne anguwa anguwa kayuka kuma suna ba da fatawoyi fatawoyin da suke bayarwa 90 bisa 100 bisa jahilci suke ba su da ba da su babu bincike a kayi ba ilimi a ciki suka dinga bata suna batarwa kamar da manzo ce za a yi waɗansu mutane ake ce masu subhahul alam masu karancin shekaru masu karancin ilimi su suna ba da fatoyi da jahilci su bata su batar kuma abin da ya faru kenan da aka duk wanda ya ce zai karantar ba zai nemi ilimi ba to zai aukar da da kansa da almajiransa da mutanensa a cikin babban musiba babban bala'i kamar yadda ya faru a ƙasar nan yanzu fitinan da ta taso waye bai ɗanɗana ta ba ko tafiya kake a hanya ka ɗanɗana ta bincike kawai ya ishe ka red blocks a ƙasar nan saboda hakan nan manhajin ƙur'ani manhajin manzon Allah ilimi jama'atu tabligh babban abin da ya raunana ta kashe ta jahilci wanda ya tafiya da su ya sani jama'atu tabligh suna nan suna yawo ƙasa-ƙasa daga Pakistan suna zuwa ƙasar nan ba inda da ko kafa ma suke tafiya amma da zaka gansu shigansu na sunna sun ɗangala suturansu sun cika gemunsu su suna daina musulunci amma jahilci ya musu katutu jahilci sai sa yawancin karantarwarsu kisosi ne kisosi ma na ƙarya khurafat ne isra'ilat ne kuzabalat ne ba ilimi a ciki amma ba mai gane mai ilimi sai mai ilimi misali wasu sani ba ba ilimi a ciki in hadisai ne ko su kawo masu rauni ko na ƙarya in kisa ce ko su kawo isra'iliyat ko da bata da asali kuma su dasa magoya bayan su akai suna kice mu jama'atul tabligh an gane wannan waɗanda suke dan koyi da su wajen barin magoya bayan su a rashin ilimi ba kamar shi'a su ma suna shi'a suna da wannan matsala magoya bayan su da yawa ba su damu da ilimin addini ba sai dai tarihi kawai a rika ba su tarihi wani yayi kaza wani yayi kaza an yi kaza wuri kaza tarihin afirka ne tarihin waye tarihin waye shikenan saboda kana duk wadda bai tsaya ya bewa ilimi muhimmanci ba a da'awarsa to kurakuransa sai sun fi dacewansa A nasa sai sun fi sawab nasa saraka manhajin manzo Allah farko shine ilimi kai ka ji mai kokarin yin da'awa ka nemi ilimi ta'rifu qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifu ni fa kayfa ta'bud yarfa yarfa Allahu alladhina yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa utul ilma darajat yawwa wannan wajibi ne a nemi ilimi falaula na fara فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله يتبه بيداتي بمؤمنين قباكي أنسوا su tafi wurin jihadi ka duba matsayin jihadi ba su tafi wajen jihadi gaba daya su bar manzon Allah a Madina ba tare da waɗansu sun zauna sun nemi ilimi a wurinsa ba kawai kowa ya tafi a'a sai a rubu kashi biyu dama akwai abin da ake ce masa gazuwa akwai kuma sariya sariya shine yakin da manzo Allah ya tura shi bai je ba ta yi manzo Allah bai je wurin yakin bai yana zaune a Madina dole a samu wasu group wasu ta'ifa wanda zauna tare da shi in ya faɗi hadisi su haddace na wani saukar masa kur'ani ayar su haddace in waɗansu sun dawo wadda ba su ji ba su mai ne su karantar da su ka duba muhimmancin ilimi haka aka dinga yi ta kai masabai irin su Umar in za su tafi kasuwanci sai su rika exchange ko kuma tanawub to rassa da mu kira su kome idan umar zai tafi kasuwanci sai ce makwabcinsa ka je majalisar mazala Ala ka dauko mana ilimi ni kuma in na dawo kai kuma gobe ka tafi gonan ko kasuwanci ko neman je in dauko ilimi yanzu karantar da kai haka suka dinga yi haka suka dinga yi tanawo saurakan nan ilimi babban abu ne wanda ya ce yana son yi addini babu ilimi to yana wahalar da kansa inna ma ya kashe Allah min ibadihi ulama inna ma ya kashe Allah min ibadihi ulama inna ma adatu hasar ne Allah ce iyaka masu tsoronsa sa cikin bayansa malamai ne wai inda ji tsoro na hakika baya yana ce dukkan malamai masu tsoron Allah bane amma wai in ana in fada ji tsoron na hakika to malamai ne suke dan su suka san halal da haram jahili bai san haram wani lokacin da ya kutsa haram din ma bai ma san haram din bane wani lokacin zai shiga haƙƙin Allah ma bai san ma ya shiga ba ko ba gane wannan bane saboda haka nan wanda yake son zai addini tsakani da Allah ko zai da'awa ya nemi ilimi sai mu je manhaji na biyu shine ad-da'watu ila tauhid ah, da yace fa'alam me yace annahu la ilaha illallah tauhidi don shine babban haƙƙi na Allah sai sa mu Allah ya ga mawa mawaz ya ce masa ya ma'azu ka san haƙƙin Allah kan bayinsa da haƙƙin bayi ga Allah ya ce Allah wa rasulu alamu Allah wa rasulu alamu ya ce masa to haƙƙin Allah akan bayinsa an yi abu duhu wala yi shirku bihi shay'an su bauta masa shi kadai kan su yadda su haɗa shi da kowa in sun yi haka shi kuma ba zai shigar da su wuta ba a taƙaice sai samun rana da ya aiki mu'azum jabal zuwa yaman zai je da'awa sai ce falyakun awwala da ohun ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah farkon abin da zaka kira mutanen Yaman in ka je ka kira su yadda cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah in sun yadda da wannan ka kira su zuwa ga sallah in sun yadda da wannan ka kira su zuwa ga menene zakka tauhidi sai sa manzo shekara shekara 13 da a Makka duk tauhidi ne duk ayoyin da suka yi sauka makiya makiya yawancinsu abin da suka fi mai da hankali menene tauhidi da ka duk wadda ya ce yau shi da'awarsa babu tauhidi a ciki to ya ratse ya kauce ya bar hanyar manzon Allah wadda kawai zo kawai yana kira zuwa ga siyasa kawai ya kauce wadda yana kira zuwa ga jihadi kawai ya kauce wadda yana kira kawai boko haram ne ya kauce dole ka ba da muhimmanci ga tauhidi duk annabawan Allah abinda aka aiko su shi mafi muhimmanci shine tauhidi a su aka kashe wasu a su aka daki wasu irin su Nuhu a kansu aka kori wasu irin su Annabi Ibrahim su manzo Allah dukkan tauhidi ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا علي بن الله بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أوا الله تي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تي تبس ده حقيقة duk waɗansu generation duk waɗansu mutane mun tare musu da manzo manzo da ne yakan ce musu ani ibudullaha ku bauta ma Allah wacce ta ne bautagut ku nisanci gumaka kowane manzo babu istisna'i ba exception kowanne abin da yake kira kenan in ka ji an dake shi akan wannan ne in kaji an kashe shi akan wannan ne in kaji an kore shi a gari akan wannan ne ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يقول ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ce hakika mun muka wahayi kai manzon Allah kamar da muka wahayi wa annabawa da suka zo gabaninka irin su annabi Ismail annabi Nuhu da sauransu Allah ce da in asharakta in fa ka nemi ka hada Allah da wani to la yabata na amaluka aikin ka zai baci kuma wala takuna na min al-khasira ka zama cikin masu asara su ne in wuta kaji muhimmancin tauhidi Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء wannan ne yasa annabawa suka ba da tauhidi muhimmanci saboda shirka tana bata aiki kabaki daya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce bai gafarta wa mushriki amma duk wani abin da ba shirka ba in ya ga dama zai gafara ma wanda yake so wato sauran laifuka amma ban da shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil na min ansar Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu nar wa mali lizalimin na ansar Allah ce yadda al'amarin yake Allah ya haramta shiga aljanna ya haramta ba zai shiga ba kwata-kwata wanda ya hada Allah da wani yawwa kuma azzalumai mushrikai ba su da mai taimako nan tashin kiyama shine wa malil zalimin min ansar saboda kan nan da'awan manzo Allah ka ce kam a farkon al'amari a manhajinsa a methodology nashi yana tafiya bisa tauhidi ne shi yafi bada muhimmanci haka duk wanda yazo ce zai yi da'awa ba ruwansa da tauhidi shi kawai zai ta ambatan abubuwan da mutane suka fi so a magana kan mata ne a magana kan eh, eh? sallah azumi da sauran waɗannan abubuwa eh sallah tana da muhimmanci amma muhimmancin ta bai tabbata sai tauhidi ya tabbata an gane yawa magana kan mata eh musulunci ya yi magana kansu amma akwai abin da ya bi shi menene importance shine mai kenan tauhidi shine ginshiki yawa shine ginshiki saurakan nan tauhidi shi ne zama wajibi duk wani mai da'awa ya ba shi muhimmanci in bai ba shi muhimmanci ba to sun yi baran-baran sun yi hannun riga da manzon Allah ko ba ci nasara ba ba ci nasara ba akwai da'awoyi da yawa wadda sun ruguje sun lalace saboda babu aƙida a ciki babu tauhidi ka san shedan ya karya musu cewa idan ana kira zuwa ga tauhidi mu ya mu ma za mu samu saɓani Eh, don haka na abar kowa da aƙidarsa in ya so dai tun da dai sunan musulunci ya haɗa mu ai shi kenan wa ya gaya maka haka kwangi wa ya gaya maka haka wa ya gaya maka wa ya gaya maka ƙungiyoyi nawa ne wadda suka haɗu da ba a kan tauhidi ba suka yi dutse hannun riga nawa ne suka yi baran-baran amma inda an a akan tauhidi ne tsakani da Allah ba za a rabu ba ba za a rabu ba amma duk wani ra'ayi da kuka je da shi eh, ba mai muhimmanci a yana cikin hikima na da'awa ka ba da muhimmanci ma abin da ya fi muhimmanci wadda da lokaci ya kai mu duk je da mu ambaci waɗannan abubuwa ɗin ko yau yawa akwai importance akwai more important ko gane ba ne akwai mai muhimmanci akwai menene wadda ya fi shi muhimmanci akwai fadil amma kuma menene akwai afdal akwai alhamu akwai muhimmu akwai kuma alham dole mai da'awa ya lura da irin wannan an fahimci wannan daga cikin manhajin manzon Allah ta yi da saura ta wani mu je a gurguje mun faɗi cikin manhajin manzon Allah biyu na muka ambata ilimi tauhidi na uku ba wa sallah muhimmanci ba da sallah muhimmanci duk wadda suka ce sallah ba ta da muhimmanci tare da su to sun yi baran-baran da manzon Allah sallah yadda aka ambace ta ƙur'ani ya kai wajen sau nawa sama da sau ɗari aka ambaci sallah cikin ƙur'ani saboda muhimmancinta inna salata كانت على المؤمنين الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ياي وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن تابوا وأقاموا الصلاة وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أوا الله يجي وإن تابوا إن سكتوا ودك كافرتي سكا مسلونتا sai Allah ce wa wato suka yi tauhidi kenan suka daba bauta da gaskiya sai Allah to nabi sai a ce wa qamus suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakkan dukiyarsu to fa ikhwanukum fi dini to nan ne suka zama ƴan uwanku amma duk wanda ya ce ya musulunta ba sallah ba dan uwanmu bane eh domin bainar rajuli wa shirki wal kufur tarku salat al ahadu alladhi bainana wa bainahum as salat wa man tarakaha faqad kafara Allah ce bambancin mu da kafirai sallah wanda ya batta ya kafirta tsakanin mutum da shirka da kafirci shine sallah yana barin sallah ya zama kafiri sallah tana daga cikin abin da in mutum ya kiyanta da gangan lokacin ta na daruri na muktar ya fita na daruri ya fita an ce ai masa haddi a kashe shi saboda muhimmancin sallah sai sa abubakar lokacin da ya zama khalifa ya rubuta ma gwamnoninsa ya ce abu mafi muhimmanci a gwamnati na sallah in lokacin sallah ya rufe duk wani fayil na je a yi sallah za daga cikin manhajin manzon Allah akwai ba da sallah muhimmanci ko ku gane ba ne amma wasu ƙungiyoyi da ka ga mm, in suna sallah ma gurub gurub kotan kuciya haka ba sallah ba ta da muhimmanci a wurinsu ba ta da muhimmanci Allah ya sauwaka abubuwa nau kenan muka ambata eh uku ko to abu na hudu jihadi yana cikin manhajin manzon Allah kira zuwa ga jihadi akwai jihadi na dukiya akwai jihadi na baki akwai jihadi na makami kowanne ya dangana da environment situation inda kuke rayuwa da halin da kuke rayuwa inda kuke rayuwa da halin da kuke rayuwa idan environment da kuke rayuwa ya nuna yana bukatan jihadi da baki ne wa'azi karantarwa sai a yi in kuma environment din yana son dukiya ne za a kashe don a yada musulunci sai musulmi su kashe dukiyar kamar yadda amerika take kashe kudinta wajen fada da musulunci a fili da boye ta akwai bukatar musulmi su ma yi haka su kashe dukiyar da allah ya basu wajen farfagation na islam kafafen watsa labarai mu amfani da su kar mu bar mai hudawa su batar da matasanmu su batar da mata da yanzu kasan ba inda ake batar da matasa da mata kaman media din nan su ne babban tarko kaga mutum yana ambata sunan musulunci amma ɗabi'unsa da halayensa na kafirai ne tafiyarsa halansa na kafirai ne sa ma na kafirai tsarin sa ma na kafirai shigansa ma na kafirai yana kyaman wani abu ma na musulunci saboda guban da aka shayar da shi a media saboda guba saboda guba guban da aka shayar da shi dare da rana farfage shi dare da rana internet ne waya ne gidajen rediyo ne talabijin ne jarida 99 abin da ake karantarwa barna ne duniya ce kawai aka sa a gaba amma abu na addini haka samu har wannan kungiya mai kama mai kula da gidajen rediyo dinnan ne suke ce mata ne wai NBC to ta kafa wa gidajen rediyo cewan program ɗinsu a cikin ɗari to goma ne kawai aka ba su program na addini amma casa'in ya <laughs> abin da kuka kashi goma ne kawai in gida in wata tasha ya wuce kashi goma to za a ci taranta amma ban sani wani ko na ah, wai kana bacci ne abun haka yake da ko na kuskure ne ya ce haka ne kashi goma ne kawai kai da kai program na addini amma su kashi casa'in fa duniya duniya ka ji kai addinin Allah an ba shi kashi goma hayaniya kuma ta duniya an ba ta kashi casa'in Allah da haƙuri yake sai sa irin fm ɗinan da ake buɗewa sai ka ga kusan wani kaɗe-kaɗe ne wasu da ma na ƙasashen kafirai kuma free of charge free amma da ku yi dan program addini sai kun biya nan ma dinga saka muku sharuɗa da kaidudduka ban da kaza ban da kaza ban da kaza ban da kaza eh kajita ban da kaza ban da kaza kajita ban da kaza ban da kaza ban da kaza kajita eh, kajita ban da kaza ban da kaza kajita ban da kaza ban da kaza kajita <laughs> eh, eh, amma in da a gayyato dan drama daga Kano life da a buɗe masa life one hour kuma bai a yanyi accommodating ɗinsa ma hotel ɗinsa kyauta kudin da zai koma na eh, motarsa kyauta na mansa kyauta amma na addini ba sai kun biya in kun biya ɗin ma ga ruɗa. yankewa mana duk wani sakon da bai musu daɗi ba ko da bai saba ma ethic na na editorial ba sai su yanke shi sai su yanke ko da bai saba ƙa'ida aikin jarida ba baka ambaci sunan kowa ba baka zagi kowa ba kawai sako ne aka isar wanda duk mai hankali zai iya garewa, kit ya su yanke saboda yan baran da ne na yahudawa almajiran yahudawa ne yawancin su san addini ba ba yi mai kishin addini a yi magana kan aƙida a isar da sakon Allah kasar tasa ne dukiyar tasa ne kai ma bawansa ne kuma ka ne isa kai ba za ka iya faɗa ba ni na yi ƙoƙari na faɗa amma ka hana ta sai ka jira mutuwarka kuma in dai duniya ne zaka batta kuma ka shiga kabari kai kadai Allah tambaye ka ce rana kaza su malam Idrisu Idrisu sun isar da sako na sun isar da aika na kai kuma ka hana shi in same hujjanka kawo hujja kawo kawo ya eh, ka kawo a ina kara aiki na ne gabanni na ne suka ce mini eh, duk abin da yake da dan wani abu hakan nan Allah ya ce to da shugabanninka da ni fa dai kawo fada waye ke ba da zaman lafiya wai zaman lafiya hannun waye ke yau ba kwa gani kasar nan ga ƙungiyoyi da ake a kaduna da jos kungiyoyin hada musulmi da eh, sasanta tsakanin musulmi da kirista zaman lafiya sun zauna lafiya wa kai su faɗa ma har buɗe baki a kaduna ake gayyatan musulmi su je coci su yi a gayyaci coci musulmi su je eh, su je masallaci a garin kirista su je masallaci a ciyar da su a gayyaci musulmi lokacin kirsimati su je coci sun zauna lafiya mutane suna yaudaran kansu ne su zani zaman lafiya yana hannun Allah in kai wasu a gidanka ma ba za ka zauna lafiya ba gidankan Allah bai so ba amma duk su saboda jahilai ne ba su gano wannan ba sun dauka da barbarin su ne a saba ma Allah a saba su ne ma shi dai kawo zaman lafiya wallahi zaman lafiya bai hannun kowa sai Allah in Allah ya shirya maka zaman lafiya sai ka zauna an bai shirya maka duk dabaran ka a banza kake amma su ba su gane haka kuma ina maganan gaskiya ta tsawar kawo tashin hankali ai rashin faɗanta ne ma ke kawo tashin hankali rashin faɗanta ne ma inda za a faɗi gasken kowa ya san matsayinsa sai a zauna lafiya ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah sai a zauna lafiya amma haƙƙin Allah an hana a sani ana ta saba ma Allah ana ta tauyewa o oh, sai Allah ya bar ku zauna lafiya ko sai ya bar ku zauna lafiya kariya kuke wallahi Allah ce ala fil fitnati sakatu ala fitnati sakatu yawa Allah ce ba kuna jin tsoron fitina ba Allah ce to zukan kun fada ma fitina ala fil fitnati sakatu in ce kuna jin tsoron fitina Allah ce yanzu ne kuka fada cikin fitina tunda kun ki dokokin Allah kun ki shari'an Allah ya ce ku yi kun ki ku bari kun ki bari Allah sauka Allah ya sauwaka a barza a yi da mu samu barza su kuwa har ma to kenan to a barza ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah ya ce sun ma'afidu min haisu a fadar nas wannan faɓar jiho ba dai yi ba ba ka san dalili suna buƙatan bayani ne suna buƙatan bayani da sababin nuzul ɗin da dalilin da aka ce sun ma'afidu haisu a fadana shin da wa ma ake magana kaga duk akwai buƙatan akwai wasu ba da ake ce musu homes wanda dole sai an yi bayanin su ka yawa karanta yawa karanta ka kuma afidu min haythu إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق to nan dinnan da yake cewa fazkurullaha ka zikirikum aba'akum au ashe maganganun malamai kawai akan nan nawa ne su wa ake nufi cewon ku ambaci Allah kamar da kuke ambatan ba iyayenku akwai ba ai ba dai yiwu ba ai barji wuri yake samu karisa karisa wa minhum man يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب yayi Allah ke ga to to بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن أحسنتم نعم أحسنتم لأنفسكم نعم وإن أسأتم فإذا جاء وعد آخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا نعم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا يا يجنجر يا يا ربكم أن يرحمكم نعم وإن عدتم أنتم عدنا نعم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن التي هي أقوم نعم. ويبشر المؤمنين نعم أمامه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم نعم أجرا كبيرا جزاك الله خيرا وأن الذين لا يؤمنون نعم وأن الذين لا يؤمنون بال آخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يا يلا يساكا الله يساكا الله يساكا الله يساكا نعم

muna roƙon Allah Allah biya musu bukatunsu na alheri da su da 'ya'yansu na ci gaba wata mata kuma da wata mata da Allah kuma saurara kaɗan ta kawo Qur'ani eh Qur'ani daga bakin kura take eh daga bakin kura eh to Allah ya saka mata alheri Allah ya sa duk wanda ya karanta Allah kai ladan zuwa gare ta ah, wani ba fulata ne eh. wani ba fulata ne ya ba da taimakon biyar shi ma ta to Allah ya saka da alheri fillo eh. Eh, eh. Ah, wannan ya tambaya mutum zakka ya ce shi ya halatta mutum a cikin waɗanda ya suke ƙarƙashinsa in hmm. akwai wani mahaukaci eh. za a fitar masa da zakka fi da kai mahaukaci a cikinsu ɗaya za a fitar masa dai wanda yake ƙarƙashin mutum ko mai hankali ko mara hankali za a cire masa zakka ɗin za a cire masa amma shi ne shi da kansa ba kallafa masa shi ya cire ba amma waliyinsa in ya cire ya yi shi ne na na mace wani kuma wata ah, mata ce take kiran mijinta yaya yaya halitta ta take kiran mijinta yayanta to ba mu san dalilin da yasa take kiransa yaye ba tana nufin girmamawa ne kila sunansa ko kuma eh, sunansa kila tana jin nauyi eh, ba ta kira da haka na ta ce masa yaya ko dai akwai wani dalili nata amma muna fata tana nufin yaya ba kan nufin kowanta ko muharraminta ba yawa amma ba tana nufin muharraminta ba ne don ta kira shi yaya ba dai zanto wani eh, matsala ba amma tana nufin wai yayanta wadda suke ciki daya to kuma bai dace ba kina matsayin waɗan irin abokanan da daga sun haɗu sai su ka zagin juna wai a matsayin abota eh wannan ɗabi'a ce ta 'yan wuta kasan yan wuta lokacin da aka haɗu zagi ake yi yana ce ah, matsiyaci kai ma kana nan eh, haka nan mutanen da ba mutanen ba mutanen kirki ba kamar a kurkuku tsoffin barayi to duk wanda ya shigar da ya tarar da wani a ciki sai an tsine ma juna eh, tsinannen a nan kake shege eh, suna irin wannan to kaga bai kamata mutanen kirki kuma su haɗu suna irin wannan ba suna zagin junansu bai dace ba gaskiya yawa ci gaba a wani kuma ya ce eh, yawan tunani yana kawo masa matsala wajen haddasa ko ya zai da wannan matsala ya eh, nemi tsari da shaidan kawai shi kenan wai za karata wai za karata qur'ana fasta'iz izbillah. min ash-shaytanir rajim kawai rika neman ta'awuzi da shaidan shaidan ne kawai Allah tsare mu daga sharrinsa. na kuma tana nema addu'a wai akwai yaronta kudanta da ya bata Allah ah, har yau ba wajen kwana hudu kenan har yanzu ba Allah ya sa gano shi kai mutane da dama suna bata wasu ana sace su Allah ya sauka sai yasa muke ba da shawara hawa abun hawa baka san wadda yake abun hawan ba ko irin shiga mota a bakin hanya titi din nan Allah ka daina mutane da yawa sun rasa rayuwarsu suna shiga ciki kawai aka dan fesa musu wani abu dazu nake ji ma labarai cewa wani na jin shekaransa talatin da wani abu a kurkuku da an daure shi rai da rai ne life imprisonment shekaran talatin da wani abu aka fito da shi abin da ya faru da shi direba ne sai wasu suka tare shi a hanya a yan fashi ne suka yi lada da su kawai ya dauke su da ya dauke su kawai shi kenan sai suka je suka tara motan suka yi fashi to Allah da ikonsa kuma 'yan sanda suka kama su da shi ɗin direban ya je ba yadda ba a yi ba a wanke shi a tun da an same su tare kuma suna fashi ya nuna cewa shi tilasta masa aka yi bai ma san 'yan fashi ba na ina ba shi da dole a ga shekarar talatin da wani abu da su nake ji a labarai ba ga irin wannan gaskiya kawai mota baka sani kana bakin titi kawai ga direba wide wide wide kai ni alƙaleri kai ni jos an wuce wannan ka yadda da wannan za a gudu da kai Allah za a gudu da kai wale yanzu da muna ci ana tsafi ko to yanzu akwai inda ake yayyanka jikin mutum ma ake ci wani ya nuna mu a waya nama mutum gunduwa gunduwa kafa daban hannu daban gangan jiki daban da zuma wani ya nuna mini cin nama mutum kamar da ake cin naman akuya kasan yanzu ana haka Allah ya tsare mu ci gaba malam a wannan takardar kuma kuwa daga makwabta ne wai suka ce da Allah a yi nasiha ga matan da suke zuwa sallah eh. wai sukan je su yi musu fitsari a cikin garunsu kuma yana musu wari a shiga ta wani ai ba fitsari ba kashi nan kullum sai mun ɗebe gashi nan a hanya nan kuma mata suke yanzu gidana su je su zubar mun ruwa a wajen da ake alolan famfo su yi fitsari a wurin haka suke ta yi kullum ba mun yi mun yi har mun gari to amma alhamdulillah komai yana da ƙarshe ba daga yau zuwa gobe bane kenan magana ta riga ta kare kwanakin ba wata ta zuwa shiga cikin gida da nan lokacin za a fara tarawihi ne ma sai nace mata ina daki je sai ta ce za ta je ta yi tsarki ne ta yi alola sun ce ah, ke bakin san zaki zo ibada bane ce ta ce ta san ce to me yasa baki daga gidanku ba me yasa ba shiga bayan gida ba yau da a ce kin zo ne kina yi sai abin ya same ki wani za a iya baki uzuri amma kin san ibada da ki zo ba ki shiga bayan gidan gidanku kika tsaftace kike a lola ba ki ce nan gida na da ki zo ki ai ba ki kanki adalci ba kaman kai ne zaka tafi kasuwa kana bukatar ka shiga bayan gida kai izin din kanka is yourself sai ka fita amma ka je ka je kasuwa tukunna ka je ka je ka nemi bayan gida ka dai baka kyauta mu kanka ba amma in kana kasuwa ya buye same ka wannan rura ne amma ka san da ka fita baka shiga bayan gida ba to haka wasu matan za su zo tahajjudi ko za su zo tarawihi ba za su shiga bayan gida su yi alolan su ba balle ma ga abin da manzo Allah faɗa game da dai alola daga gidansa ya zo masallaci duk taku ana kankare masa zunubinsa ana rubuta masa lada amma duk wannan kawai sai ta dauko hijabin da kawai ta ta zo gidan idris ta zo ta cira ta yi abira ai ba daidai ba ne wannan saboda haka nan su yi tafi tsari ko ina har ba haya suna cutar da mu to amma alhamdulillah kamar yadda na faɗa komai farko yana da ƙarshe da yau zuwa gobe ba shikenan ba wata ta isa ta zo kuma ai ta wuce ta zo ba shikenan yayi to ƴan uwa musulmi kamar yadda muka faɗa komai yana da ƙarshe gashi Allah ya kawo mu ƙarshen tafsirin wannan azumi na watan Ramadana din nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana gazawa ce ta ɗan adam eh, muna addu'a duk wani wadda bai da lafiya Allah ya ba lafiya kuma warkewansa daga rashin lafiya zama mana alheri an gane wannan ɗan kasuwan da jarinsu ya karye muna addu'a Allah Allah ne musu da jarin su waɗanda ba shi ya musu katutu Allah ya ba mu abun biya an gane wannan waɗanda kuma suke makarantu suke ƙoƙarin su samu su ci jarrabawa Allah ya sa su ci duk wanda yake da wata damuwa Allah shi ya san damuwan kowa a nan ya fi mu sani ma Allah ya yi masa kamar yadda muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu gidan aljanna Allah ya kai mu kuma baɗi mu zama cikin rayayyu musiban da ta samu waɗansu suka yi gudun hijira suka bar gidajensu mu kar Allah ya jarrabe mu ya ɗora mana ita Allah ya ba mu zaman lafiya duk waɗanda suke so su kawo rigima ko fitina a ƙasar nan Allah isar mana da sharrinsu don fitina tana cin abin da suke kawo ka bar gudu ka bar gidanka ka gudu ka bar iyalanka saboda ganin fitina kowa ya ji abin da ya faru a wasu sassa na ƙasar nan da ma wasu sassa na duniya yan uwa musulmi sun bar gidajensu sun shiga suna kwana a jeji suna cin ganyayyaki don tsaban yunwa to Allah ya tsare mu wa akhiru da awana أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن mutane sharar masallaci gobe in Allah ya kai mu kuma sallah kuma kamar yadda aka faɗa dai karfe bakwai daidai in Allah ya kai mu dala muna fata 'yan garun mu da ba su haɗin kai da sauran 'yan sanda da gwamnati take turawa da sojoji da gwamnati take turawa da Allah ba su haɗin kai ma ka ce ga wurin fakin ka yi bakin ka an gane wannan yawa wannan shine salamu alaikum amin amin amin amin Allah ya gaskiya ne